This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Cikin shirin na asubahin yau Litinin 24 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa mutane akalla bakwai aka kashe sannan aka yi garkuwa da wasu ɗari a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Prime Ministan ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban rasha vladimir putin ya shiga da koriya ta arewa ta kawo saɓani tsakanin rasha da china kanin labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da 'yar tsama da ke wanzuwa tsakanin jamhuriyar nijar da benin kan batun kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ke ci gaba da takara wajen haifar da tsadar rayuwa a najeriya ba su ɗaya shafa ba ya shafi najeriya ko abincin da za ka ci yanzu yana da wahala muna kuma tafi da rahoto kan batun zaben shugaban kasa a nan amurka dangane da batun mallakar bindiga da ke ci gaba da raba kan amurkawa sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya tare da sarfi hashin gumel inda a yau shirin zai dora game da korafi akan ofishin mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan masu bukata ta musamman Ta amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane akalla bakwai aka kashe sannan aka yi garkuwa da wasu ɗari a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar mazauna yankin da 'yan sanda a jiya Lahadi. Wannan dai shine hari na baya-baya da aka kai a arewacin ƙasar. Ƙungiyoyin 'yan bindiga sun sha kai hare-hare a kan al'umma a arewa maso yammacin ƙasar inda suke garkuwa da jama'a ciki har da ɗalibai da masu ababen hawa domin neman kuɗin fansa. Mazauna yankin sun ce 'yan bindiga a kan babura ne suka je ƙauyen mai dabino da ke ƙaramar hukumar dan Musa a jihar Katsina suka fara harbe-harbe lamarin da ya sa akan dole mazauna garin suka tsere. Hassan Aliyu mazaunan garin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho cewa harin ya ba mazauna yankin mamaki kuma an tabbatar da cewa mata da yara da dama sun ɓace. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. amma ya kara da cewa ta yiwu isra'ila za ta tura sojojinta zuwa bakin iyakar kasar da lebanon inda dakaranta ke fafatawa da 'yan kungiyar hezbollah na lebanon a duk rana Fada tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ya zafafa a 'yan makonnin da suka wuce abin da ke kara kawo fargabar yiwuwar barkewar rikici a yankin. A wata hira da ya yi da gidan talabijin din Isra'ila na Channel 14. Netanyahu ya ce tura sojojin zuwa arewacin iyakar kasar zai karfafa tsaron kasar don tunkarar kungiyar Hezbollah. Matakin zai kuma ba Isra'ila wanda suka tsere wa faɗan a kusa da iyakar Lebanon damar komawa gidajensu. Ya ƙara da cewa yayin da yake fatan a lalubo hanyar warware rikicin da kungiyar Hezbollah ta hanyar diflomasiyya. Isra'ila na iya yaƙi ta ɓangarori da yawa kuma ma suna kan shiri. akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban rasha vladimir putin ya shiga da koriya ta arewa ta kawo saɓani tsakanin rasha da china wacce babbar ƙasar ƙawancen rasha ce da daɗewa a cewar babban hafsan sojan amurka a jiya lahadi an samu wani daban da ya taimaka ya shigo lamarin a yanzu ta yiwu hakan ya kawo sabani tsakanin china da rasha abinda janar cq brown shugaban hafsan hafsoshin sojan amurka ya shaidawa manema labarai kenan yayin da ya yi wata tafiya zuwa ƙetare masu sharhi sun ce yarjejeniyar wacce aka rattabawa hannu a ranar laraba na iya rage tasirin da beijing ke da shi akan makwabtanta biyu saboda duk wani tashin hankali na iya shafar burin tattalin arzikin china a kasashen duniya a ranar alhamis da ta gabata putin ya ce ta yiwu rasha ta iya ba koriya ta arewa makamai abin da ke nuna alamar yiwuwar martani ne akan makaman da kasashen yammacin duniya suka ba ukraine to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu je ga wakilinmu muhammad nasir domin jin yadda 'yar tsama da ke wanzuwa tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin kan batun kan iyaka tsakanin kasashen biyu ke ci gaba da takarawa wajen haifar da ƙarin tsadar rayuwa ga 'yan Najeriya. Ba sabon abu bane cewa 'yan Najeriya sun tsinci kansu cikin halin tsadar rayuwa ta yadda ko abinci na gagarar jama'a musamman masu ƙaramin ƙarfi. wani abu da masu lura da lamura ke ganin ya kara rura wutar lamarin bayan wasu tsare-tsare na gwamnatin najeriya da suka haifar da matsalar shine rikicin iyakoki tsakanin jamhuriyar niger da jamhuriyar benin alal misali akwai kayayyaki da yawa da ake shigowa da su a najeriya daga jamhuriyar benin waɗanda sai sun biyo ta jamhuriyar niger kafin su shigo najeriya waɗanda yanzu aka daina samu ko suka karamta a najeriya abin da ya kawo tashin farashin su da ma wasu makamantansu da ake yi a najeriya na zanta da wasu mazauna iyakokin najeriya da jamhuriyar niger waɗanda su ne ke ganin yadda ake hada-hadar shigowa da kaya kafin wannan tankiyar tsakanin ƙasar niger da benin muhammad babangida mazaunin garin ilela ne ta sokoto da ke iyakan najeriya da jamhuriyar niger ya ce yanzu maimakon a fito da kayan abinci daga niger daga najeriya ake ɗaukar su zuwa niger in can da ana hucewa da kila akalla in baka misali a ce ana shiga da wasu adadin buhuhuwa ko kuma wasu adadin kaya to yanzu sun rubanya sun lumka biyu zuwa uku duk daga najeriya ake doka su kuma abincin ga har yanzu ya kasa isa 'yan najeriya da ake bukata niger ta dawo najeriya kuma tana ana kwashe abincin ana shiga da shi to kaga kenan tsadar ya dole ta kara hawa sannan kuma ga haduwar darajar naira su niger duk dan niger ɗin da ya shigo a najeriya in ka faɗa mai kuɗin kaya bai ko tayawa biya ɗaya zai shi ɗauka. Haka lamarin yake a iyakan Najeriya da Nijar da ke Kamba ta jihar Kebbi a cewar mazauna yankunan. Tunana Ali Ali di ke Kamba shi zango Kamba. Wannan abun ya shahe mu kwarai har ma ya hina Nijar saboda duk mafi yawancin abubuwan da ake fitowa da su daga Benin mutanen Najeriya da su saboda haka ba karamin tabarbarewa ba karamin ci muna zarafi da kuma koma baya wannan abun yayi ba. Sunana Lawal Bawa Kamba ba su ɗaya shafa ba ya shafi Najeriya. ko abincin da za ka ci yanzu yana da wahala suma masu fitar da kaya daga najeriya zuwa wasu kasashen ƙetare sun koka akan yadda wannan matsalar ke kawo masu tarnaki kamar yadda shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin almasa ta najeriya aliyu mai ta samu isa ke cewa saboda nijar ta buɗe iyakarta da bene ba kuma da ka shiga nijar dole ka fita bene kafin ka isa togo sannan ghana to ko menene mafita ga wannan matsalar masu fitar da kaya zuwa kasashen ƙetare na ganin cewa gwamnati ta diba yiwuwan buɗe mana bodan tsamiya lolo saboda in aka buɗe wannan boda ɗin za a ƙara inganta kasuwanci a nan arewacin najeriya kuma musamman mu da muke fita da kayayyaki zuwa ƙasashen waje export mu za ta samu kuɗin shiga. Su kuwa masana harkokin kasuwanci da tattalin arziki kamar Dr. Kabiru Alhaji Jabo na ganin cewa akwai buƙatar a haɓaka ayyukan noma a Najeriya ta yadda ko an fita da abinci ba zai kawo cikas ba ga 'yan ƙasa. Haka ma a bunƙasa masana'antu na cikin gida. ita najeriya tunda yake kawa ce ga waɗannan ƙasashe da benin da da niger so ya kamata a ce yanzu sai ƙasar najeriya hukumar najeriya ta shiga ciki domin a samu sulhu domin a rage wannan so idan ta yi haka insha allah abubuwa za su rage sannan kuma za a samu sa'ida wannan matsalar da ta yi kama da wadda ƙasashen duniya suka fuskanta a farkon yakin ƙasar rasha da ukraine saboda tsinkewar samar da kayayyaki daga kasashen biyu ko kuma rashin samun hanyar bi da kayan ta kasashen zuwa wasu kasashen duniya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya an gaida muhammad nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga maryam ta shigo da karashin labaran duniya Miliyoyin Amurkawa sun sake fuskantar yanayin zafi mai tsanani a jiya Lahadi a faɗin ƙasar yayin da mummunar ambaliyar ruwa ta mamaye sassan yamma maso tsakiyar Amurka ciki har da wani gari a jihar iowa wanda shi ma ya cika da ruwa. Kama daga yankin Mid-Atlantic zuwa Maine da faɗin yankin tafkunan Amurka da ake kira Great Lakes da kuma yankin yammacin ƙasar zuwa California. jami'an gwamnati sun fitar da sanarwar gargaɗi ga mazauna wuraren akan haɗarin da ke tattare da tsananin zafi a jihar oklahoma yanayin zafi ya kai kusan 41 a ma'aunin celsius a jiya lahadi a yankin yamma maso tsakiya kuma inda jihohin south dakota iowa da minnesota suka hadu an samu ambaliyar ruwa a ƙarshen mako sannan arewa maso yammacin iowa koguna sha uku sun cika har sun mamaye yankin a cewar eric tjs na hukumar ayyukan gaggawa a ƙaramar hukumar clay an kuma ta da mazauna wani gari sannan an sanya dokar takaita fita a garin spencer a jiya lahadi dare na biyu kenan a jere bayan ambaliyar da ta auku wadda ba a ga irin ta ba tun shekarar 1953 Zabtarewar ƙasa a wani yanki mai tsaunuka da ke tsakiyar ƙasar China ta yi sanadin mutuwar mutane takwas a cewar kafofin yada labaran ƙasar a jiya Lahadi yayin da aka sanya sassan ƙasar cikin shirin kota kwana saboda rashin kyan yanayi. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa zabtarewar ƙasa a wani ƙauye da ke lardin Hunan a cewar gidan talabijin ɗin CCTV na ƙasar. Gidaje hudu sun ruguje da safiyar jiya Lahadi kuma an gano wasu mutane takwas da suka ɓace amma suna cikin mawuyacin hali a cewar kafar yada labaran. Kasar China dai na fuskantar matsanancin yanayin zafi da ba a saba gani ba a cikin 'yan watannin nan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai na Amurka inda zaben shugaban kasa amurka kan batun mallakar bindiga ke ci gaba da raba kan Amurkawa. Inda shugaba Biden yake son a taka mutane birki game da mallakar manyan bindigogi. Yayin da abokin sa Donald Trump ya ce Biden yana barazanar raba Amurkawa da 'yancinsu na mallakar bindiga. Ga abokan aiki da fassarar rahoton Scott Stearns. shugaba joe biden ya shaida wa masu fafutukar yaƙi da wanzuwar bindigogi a washington a ranar talata cewa yana buƙatar su don ƙarfafa dokokin mallakar bindiga. Muna buƙatar ku jajirce manacin 'yan fafutukar mallakar bindiga da kamfanonin ƙera bindigogi da wasu 'yan siyasa da dama da ke adawa da batun yin saƙaƙƙen ƙudurin doka na daƙile wanzuwar makamai. Biden ya yi kira da a samar da dokar haramta amfani da makamai ya kuma soki 'yan adawa na Republican kan kokarin rufe hukumar kula da barasa taba bindigogi da abubuwan fashewa waɗanda ke da muhimmanci wajen yaƙi da laifukan bindiga ba zai yiwu a zama magoya bayan aiwatar da doka ko kuma mutane su ce su magoya bayan tabbatar da doka ne sannan kuma su goyi bayan soke dokar atf ba haka bai yiwuwa shirme ne kusan kashi ɗaya bisa uku na amurka sun ce suna da bindiga a cewar cibiyar bincike ta pew donald trump ya dawa masu fafutukar 'yancin mallakar bindiga a watan mayu cewa biden na sanya kwace waɗannan bindigogi idan gwamnatin biden ta samu ƙarin shekaru hudu za su kwace bindigoginku ina da tabbacin haka ɗari bisa ɗari trump ya ce haƙƙin mallakar bindiga da ke cikin kundin tsarin mulkin amurka na biyu zai tabbata daram idan aka zaɓe shi amma yana fuskantar barazana idan aka zaɓi biden Idan suka samu nasara kasarmu za ta ruguje ta hanyoyi da dama, amma dokar Second Amendment tana fuskantar barazana. Amma idan na samu nasara, ba za su je ko'ina ba. Trump ya shaida kungiyar masu kare haƙƙin mallakar bindiga cewa waɗanda suka mallaki bindiga za su ba shi damar yin nasara a zaben watan Nuwamba. Waɗannan kishin kasa ne sosai, waɗannan manyan mutane ne, kuma za mu yi abubuwa da kowa ba zai zata ba. za mu lashe wannan zaɓe a matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Biden ya ce tarihin Trump kan takaita mallakar bindiga a matsayin shugaban ƙasa dalili ne na kin sake zaɓensa. Magabaci na ya gaya ma wani taron ƙungiyar 'yan fafutukar tabbatar da 'yancin mallakar bindigogi ta NRA kwanan nan cewa shi dai yana mai alfaharin cewa a ta bakinsa ban yi wani abu kan bindigogi lokacin da nake shugaban ƙasa ba da yake bai yi wani abun ba ya yi sanadin matukar muni da al'amura suka yi. Biden ya yi magana game da bindigogi a ranar Talata, ranar da aka sami ɗansa Hunter da laifi kan tuhuma-tuhuma ciki har da siyan bindiga ba bisa ka'ida ba. Joe Biden bai yi magana game da hukuncin da aka yanke wa ɗansa ba, amma ya fitar da wata sanarwa a rubuce yana cewa zai amince da sakamakon wannan shari'a kuma zai ci gaba da mutunta tsarin shari'a. Hunter Biden shine ɗan shugaban Amurka mai ci da aka samu da laifi. kuma ana shirin gurfanar da shi kan wasu tuhume-tuhumen zamba haraji na tarayya a watan satumba mai zuwa. Fasirar rahoton Scott Stearns kenan. Kada da ya a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin zai daura game da korafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil hashin gumero Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun fara duba korafin wasu shugabannin kungiyoyin nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan wanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu. kamar da yadda aka sani na kasassu a najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da bai bebaye da sauransu sun shafa shekaru suna ta kamfen ɗin a riƙe shigar da su gwamnati har aka samu majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashi biyar cikin ɗari na mukamai a dukkan matakai tsohuwar gwamnatin buhari ta naɗa mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu inda hakan ya ci gaba a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba ahmed bola tinubu mun dai fara jin korafin shugaban kungiyar nakasassu ta arewa yarima suleiman ibrahim wanda ke cewa waɗanda ake naɗawa suna biyan muradin kansu ne kawai a wannan kujera amma ba su damu da nakasassun ba ga ci gaban hirar yarima suleiman in an duba wancan ma tsohon mai ba da shawarar ko mataimaki na shugaban ƙasa zamanin shugaba buhari kun yi irin wannan korafin ai eh, wannan ya nuna kenan Eh, har yanzu ba ku ci maburin ku ba. Ato, kasan abin da ta yawanci mutane suke ganin laifi na ni ban yadda ga abin da ake ba daidai ba in shiru. A ni ina cikin mutane masu bukata na musamman na kasa kasa. Ina tare da su koyaushe a shugabanci na ina samun yawan korafe-korafe da kuma abubuwan da mutane suke da bukata. Wancan abin da muka tsammace daga gare shi ba abin da ya yi. So abin da muka tsammace daga gudun shi Honorable Muhammad Abba shine wannan abubuwan da na lissafa muka wanda kuma muka sha tattaunawa da shi a kai amma har yanzu ba mu iya samun mafita ba ko da yake ya gamin cewa sabuwar ofis ne bai dama da kama aiki ba ya kamata mu bi shi amma ni a tunanina a wani lokacin da aka bashi daga watan sha ɗaya zuwa yau ya kamata a ce cewa a ce ga waɗansu mutane wanda aka ɗauke su aka ba su aikin yi na san watakila waɗansu Sai ai kuna da kusanci da shi me yasa ba za ka fito ko kuma ba ka same shi don ku rufe kofa ka ka ba wannan shawarar ba a'a ai lokacin da muka fito muke neman wannan kujerar ba a ɗaki muka rufe kofa muke neman wannan kujerar ba mun fita da muke gama juna cewa ga abinda in har aka baya za a yi to ina ga kaman babu laifi a idan har muka ce cewa wannan kashi shugaban kasa Bola ahmad Tinubu shekara ɗaya kamar mu mutane masu bukata na musamman ba mu ga tasirin wannan ba ma iya cewa ga abin da aka yi kamar mai don ci gaban mutane masu bukatar masama zuwa yanzu. Shi Muhammad abban nan da kike magana kace da shi kuka yi gwagwarmayar korafi kan shi wancan tsohon mai taimakawa shugaban kasa na baya? Da shi muka yi da shi muka yi bayan an yi zaɓe na Bola Ahmed Tinubu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu muna yawan tattaunawa akan matsalolin masu bukatar musamman a iya sani na da shi a to a baya mutum ne mai kishin mutane masu bukatar musamman ke sa yanzu muka kasa ganewa kaman kaman gudun biri ne a yashi ake yi ba mu sani ba matsalar dama ce ba bashi ba ko kuma a'a matsalar eh, eh, eh, shi ne ya fuskanci aikin sai mai girma ko kuma akwai wani shirin da yake da shi a ƙasa yana da kyau mu a matsayin mu na ah, muryan masu bukata na musamman na arewa yana da kyau a ce mu da mutane suke tunanin cewa mu muka yi ruwa da tsaki mu ne na gaba gaba wajen tabbatar da haƙƙin mutane masu bukata na musamman to ya kamata yau mu fito mu gawa duna cewa mu ma kar a ɗauka kamar mun gamsu da abubuwan da ake yi to mu karan kanmu ba haka muka so abin ya kasance ba amma babu yadda za mu yi saboda saboda a fita daga wannan halin da ake ciki illa kawai mu zo mu gama duna cewa mu ba ba mu jin daɗin wannan abin da ake yi. iri Suleiman wannan ya nuna tamkar eh, kana zargin shi Muhammad Abba da eh, dama kawai yana so ya hau kujera ne ya yi shiru shi yasa yake ma a taya wajen sukar wanda ya rike wannan mukamin a baya. To, ai ka wani lokaci ita kujera ta shugabanci wuyan sha'ani gare ta. idan ba kana kai bane ba za ka san abin da ake ba kuma abin da ke yawan kawo korafi akan wani wanda yake kudin wata ma irin kujera shine idan ba ka fito kana ma mutane bayanin hakikanin halin da ake ma'ai ofis din take ci ba lallai bane mutane su fahimce ka kuma mu a matsayin mu na wanda muka fi yawan masu bukata na musamman a Najeriya a yau fa muna da masu bukata na musamman fiye da mutum mutum miliyan eh, talatin da uku a Najeriya wanda muke muke muke muke da su to idan aka ce yau muna da yawan wayannan mutanen amma ba ma samun cikakken bayani halin da ake ciki a bangaren wanda aka zarga kuwa abba isa mai taimaka shugaban najeriya kan harkokin masu bukata ta musamman a najeriya wanda a makon da ya gabata ya fara bayyana irin shirye-shiryen da yake don inganta rayuwa masu fama da nakasa a najeriya sannan kuma wannan wannan ina aiki da ainihin kungiyoyin masu bukata na musamman ina da aiki da ainihin kungiyoyin farar hula sannan kuma ina da reshe wanda yake mun ɗauki coordinators a duka state da local government wanda yake duk wani abu idan ya faru su za su zama min ido kuma su zan rinka gaya musu ga abinda aka ci a yawatar sannan kuma su kansu za su rinka aiki kafaɗa da ka fada da gwamnonin su da suke wannan jihohi har a tafi gundumomi to kaga ka duba ka duba ai makamin ba ne kaɗai aka baiwa ba dukkan mu sai mun shigo inda mukami ne na gwagwarmaya kuma mun fito mun yi kuka an ce a bamu wannan kujerar sannan shi kuma shugaba bola ame tururu ya tsoko wannan kujerar ya na masu bukata na musamman ya bamu kuma idan ka duba baya da haka akwai wannan ma'aikatan nan wanda ake kira national commission for persons with disability wanda suke kulawa da rayuwa da kuma inganta masu bukata ba jamus lalu to duka muna aiki kafada da kafada duka na ganin cewa mun aiwatar da ainihin wannan manufofi na renewing hope agenda na president bola ahmed tinubu kuma muna kai gashin muna samun nasarori muna samun goyon baya duka da yi sadari muna samu wato abba isa an ce an hada eh, kai da kai wajen eh, wato sukar eh, tsohon shi wancan mai bada shawara din har Allah ya baka wannan mukamin sai ma da ka zo kuma sai ya zama baka dauki hanya sosai an dauka za ka yi abubuwa masu yawa fiye da abin da kake yanzu nan duk da cewa kaci wata shida ne kawai aka naɗa ka ai ko yanzu shi ne na ce ma kwalliya ta biya kuɗin sabulu abinda muke ai a fili yake sa na ce ma ai an yi sauri tun yanzu a ce za a yi jojin din mutum abin da aka yi sannan kuma ba maganar shuka ba eh, suka ba ai shi aikin gwamnati da kake gani ai process ne ai sai mutumin da yake waje mutane sama da miliyan talatin talatin da ne wanda yake suke karkashin jagoranci ta hmm. ba ko ina ne zan raba idona sannan kuma idan ka duba da sauransu ɗin ai muna da tsari muna da shugabanci idan mutum yana da koke ko yana da wani shawara mu kofin magude yake ba kuya muke ba an san inda za a zo a same mu akan aje gidan jarida a ce mu abin da ba ma so kenan duk abin da yake faruwa in kana da korafi kuma wannan kujerar da kake gani ba ne kadai zan aiwatar da shi ko ba ne kadai nake gudanar da shi ko ba na ah, abin ta abubuwa nawa kai a gidan jarida abubuwa nawa ka taba faɗa a gidan jarida abubuwa kamar wanne a'a ah, kai in ba gidan jarida akwai ta hanyar da zaka yaya ta irin ayyukan da kake ne ha ba wannan a ai akwai korafin da ba sai ya je gidan jarida ba ai ka takaice me zaka ce masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake baka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka eh, a wannan magana ai ka duba ai wallan lasu ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma na abu nan ba haka bane ai shi abin da muke din a bude yake a gali yake babu wanda zai ce ba zai ricin dina ba ko ba na bude yake saboda ni ainihin yadda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya dora ma shugabanci abu ne wanda yake yana wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan ake wa shugabanni addu'a za ga cewa Allah ya karɓa da wannan za ka sun samu nasara masu raro idan allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura kan wannan shirin inda za mu jirga bakin masu fama da nakasa don jin yadda za a ji a kuma samar da hanyar da za a samar musu da rayuwa mai kyau yanzu kan a madadin nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen kamuku wannan shirin ni sarfil hashin gumel ke cewa kasance lafiya To ma dalla an gaida da hashin Gumal. masu sauraro kafin mu ci gaba ga Hussaini Asmarawi. zuwa. Da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. To a takaice Mutane akalla bakwai aka kashe sannan aka yi garkuwa da wasu ɗari a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar mazauna yankin da 'yan sanda a jiya Lahadi. Wannan dai shine hari na baya-baya da aka kai a arewacin ƙasar. Ƙungiyoyin 'yan bindiga sun sha kai hare-hare a kan al'umma arewa maso yamma inda suke garkuwa da jama'a ciki har da ɗalibai da masu ababen hawa domin neman kuɗin fansa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Amma ya ƙara da cewa ta yiwu Isra'ila za ta tura sojojinta zuwa bakin iyakar ƙasar da Lebanon, inda dakaran ƙasar ke fafata da 'yan ƙungiyar Hezbollah na Lebanon a duk rana. faɗa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ya zafafa a 'yan makonnin da suka gabata abin da ke kara kawo fargabar yiwuwar barkewar rikici a yankin. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo saɓani tsakanin Rasha da China wacce babbar ƙasar ƙawancen Rasha ce da daɗewa a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Lahadi. an samu wani daban da ya taimaka ya shigo lamarin a yanzu kuma ta yiwu hakan ya kawo sabani tsakanin china da rasha abinda janar cq brown shugaban hafsan hafsoshin sojan amurka ya shaidawa manema labarai kenan a yayin da ya yi wata tafiya zuwa ƙetare. Miliyoyin Amurkawa sun sake fuskantar yanayin zafi mai tsanani a jiya Lahadi a faɗin ƙasar yayin da mummunar ambaliyar ruwa ta mamaye sassan yamma maso tsakiyar Amurka ciki har da wani gari a jihar Ayowa wanda shi ma ya cika da ruwa makil. Masu aro baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Da wanda ya tsara shirin ya bada umarni da Balawai da ma injiniyan mu na yanzu. Ni da na shirya na gabatar hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji ku.